a Washington DC. To jama'a barkamu da sake saduwa a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo za kuma iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Tare da ni Amina Buhari auna. To jama'a kamar dai yadda wasu ku suka sani a kowace ranar Laraba, shirin yau da gobe na magana ne kan al'amuran da suka shafi mata zalla. Inda a yau sha biyu ga watan Fabrairu na shekarar dubu biyu da ashirin, za mu yi magana ne kan talla da yara wato yara ƙananan mata ke yi. Shin koyaya wato shin koyaya wato koyaya al'amuransu na yau da kullum yakan kasance? Kikan ci karo da wanda zai cuce ki ko ya ci zarabe ki? Eh. wasu ya ta kayan ka sokoto wasu kuma ya maka zancen iskanci kamar me suke ce muku wani mun taho eh. ce mana akwai mai mama a cikin muka ce hede uwarsa tana da shi magana. Kai abin tausayi. Bari dai mu da tunawa masu saurare cewa kowace ranar Laraba za ta kasance rana ta tattauna batutuwa da suka shafi mata zalla. Wato kowane batu da za mu taɓa zai kasance ya shafi mata ne. Haka to yau dai wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir ta tuntubi yara mata masu talla domin jin irin halin da suke ciki. tabbas kuma ta jiyo mana ta bakin wasu iyaye na mata domin jin irin kokarin da suke yi da kuma wanda wato wanda za a iya yi domin dakile wannan matsala sannan yau za mu buɗe muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku amma filin na mata ne zalla ko da namiji ne ya so ya kira mu sai dai ya ba wa matarsa ko diyarsa ko kuma yar uwarsa mace waya lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna kuma tafe da kaɗan daga cikin amsoshinku na facebook jama'a sai ku kasance tare da mu don jin yadda shirin zai kaya kuma 'yan uwana mata ku kira domin filin namu ne. bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook inda muka ce, Yaya kuke ganin za a iya magance matsalar talla da yara ƙanana ke yi a kan titi? Ga kuma yadda kuka amsa mana. ta farko a yau ta fito daga wurin Aishatu Barista Kwal Maska daga jihar Yobe, Najeriya. Ta ce salam filin yau da gobe. A gaskiya kafin a kawo ƙarshen yawan tallace-tallace da yara ƙanana ke yi a kan tituna a ƙasar mu Najeriya. To sai dai gwamnati za ta ɗauki nauyin kowan yaran talakawa. Na gode. Amsar mu ta gaba ta fito daga wurin Maryam Aminu Kano mai da garko. tare da basirin sunusi mai rika maida ta ce mm, yau da gobe kenan ai ne na da amfani talla da ilimi sai ko mu yi addu'a Allah ya yi mana zaɓi mai bullewa. To sai kuma ummi matar Ilyasu LKD Potiskun inda ta ce mafi yawan masu yawon talla talauci ne ke kawo shi domin wasu in ba su yi talla ba ba za su iya rike kansu ba balantana su tallafawa wasu. Sai kuma Bashir Abubakar Kare daga jihar Kaduna karamar hukumar Kubau ya ce salam VOA Hausa. Tabbas hanyar da za a bi domin inganta rayuwar 'ya'ya mata da magance matsalolin yawan tallace-tallace shine gwamnatin ta ɗauki nauyin karatun 'ya'ya mata kyauta. To sai kuma amsar mu ta ƙarshe a yau daga wurin Ibrahim Suleiman Macika daga jihar Kebbi, ƙaramar hukumar Bunza. Gaskiya wannan babbar matsala ce ya kamata a dinga kama yaran zuwa wajen 'yan sanda kowanne sai ya biya naira dubu ɗaya. Yin haka zai sa iyayensu su sa su makaranta dole. To shi kuma ra'ayin shi kenan. Jama'a mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Wato wakiliyar sashen Hausa a Kano Baraka Bashir ta shiga gari domin jin ta bakin su yaran da kuma halin da suke ciki. Zainab, eh. daga wani gari ke ke fitowa? Galinja. Eh? Galinja. Galinja. Eh. Daga karfe nawa kike fitowa wannan sallar? Da karfe goma. Na safe. Kuma shi na gaba sai da rogo ba rogon nawa ne? Ci na dari. Kuma shi bai kare ba. Eh. Cin karfe nawa kike fitowa? Karfe goma. wani irin kalubale ke fuskanta wannan suna da kike yi wata ran muna samu wata ran ba ma samu eh kikan ci karo da wanda za zai cuce ki ko ci zarabe ki eh wani irin cuta ke wasu yasu ta kayan ka su gudu wasu kuma fa wasu kuma yasu yi maka zancen iskanci eh, zancen iskanci kamar me suke ce muku misali wani mun taho ita eh. mana akwai mai mama a cikin muka ce hede uwarsa tana da shi to banda wannan sai mai wani irin zancen batsa sukan yi muku inda suke na abin da suke ce eh, amma biki taɓa cin karon da wanda zai tare ki a lungu ya sai miki wani abu ba kika tsira eh ya sunan ki safiya safiya tallan me kike yi rogo daga ina ke kawo tallan rogo garu daga ina garu ina ne garu gaba kaɗan ne gaban fan shekara eh daga karfe nawa zuwa nawa kike fitowa ni eh. Daga karfe tara nake fitowa. Iya kuma rogon kamar na nawa yau kika sayar? Yau na ɗari shida na kawo ne. Daga karfe nawa kika fito kuma? Daga karfe tara. Kuma na ɗari shida kika kawo? Eh. To wani irin ƙalubale ke fuskanta a wannan harka ta na kai da rogo? Wani zubin da ya gashi na ana siyarwa wani zubin kuma ba a siyarwa. Akan samu waɗanda suke cutan ku? Eh. Wani irin cuta ake muku? wasu za su baka kuɗi marasa kyau zaɓin eh. kuɗi su baka wasu kuma su baka masu kyau to kin taɓa cin karon da wanda zai siyi zai yaudare ki ya zo ya kai ki wani waje da zuma ya miki wani abin da ba shi ne ba ba saba haɗuwa ba a'a to da wannan kalubalen sai wanda kike fuskanta shi gidan ni ne a ya sunan ki izzatu izzatu talami ake yi fura fura Daga wani gari kike kafuran ko daga wacan gwa Daga gaida. Daga gaida. Furan nawa kika fito da shi yau? Furan ɗari takwas. Kuma ga shi ba ta kare ba ko? Kamar ƙarfe nawa kike fitowa tallafi? karfe ɗaya. Na rana? Me yasa kike tallafi? Idan kika tara kuɗin naki ne? Nawa yi? Na umman mu. Ke faya ya sunan ki? Fa'iza. Fa'iza. Ke ma tallan furan kike yi? Mm. Eh, daga wace unguwa gaida o gidan kuɗe ne ah, wani irin kalubale ke fuskanta a wannan talla da kike ba komai na nawa kika fito da shi eh na ɗari takwas da hamsin ne kuma yanzu kin yi cinikin nawa eh na yi yayi na ɗari takwas kin sai da na ɗari takwas to yanzu da nake da zanta da wasu sai suka yi cewa wasu masu yadda dogo wai sukan fuskanci matsala ta idan aka siya ko a basu kuɗi mara kyau ko kuma a kidiyansu mu dai ana biyan ba a ba mara yanzu kuma bari mu ziyarci zauren tattaunawar inda barka ta gayyato mana bakin da za su gabatar mana da kansu a to tattaunawar mu muna tare da salma yusuf da kuma khadija rabi'in ba. to za mu tattauna ne akan kananan yara da suke tallace-tallace akan tituna tun daga safe har zuwa yamma shin a matsayin ki na uwa yake kallon wannan abu. abu ne da ya dace da kuma irin haɗarurrukan da waɗannan yara suke shiga ya kike ganin zai tasiri ga rayuwarsu alhamdulillah baraka a zancen dacewa ai babu shi ga baki ɗaya. kuma ita magana nan ta tallan nan an yi jan hankali iyayen da za a yi an kasa kawo ƙarshen wannan haka ta tallace-tallace duba da irin haɗarin da yara suke faɗawa ce musamman 'ya'ya mata yadda irin wa'annan haɗarurrukan ma musamman na cin zarafi da kuma idan aka ɗora musu tallar ba su sai da kayan nan ba irin hukuncin da sukan samu wajen iyayen da suka ɗora musu wannan tallar suka musu tallar eh saboda haka yana sa yaran suna fada haɗarin wato shiga hanyar baɗala da mazaje musamman a titi daga nan sai ki ga rayuwarsu ta shiga cikin wani irin garari mawuyacin hali wanda za ki ga in kika duba sosai aka yi bincike aka tace sai ki ga yara masu ƙananan shekaru saboda wannan hali na cewa in an ɗora musu tallan ma ba su saida ba ah, to gara su saida ko ma menene da su koma gida a musu misali ko menene zai faru da su gara eh, su a ganin su yaran to sun da yara ne babu babu babu abin nan da ake kira guidance to inda suna da guidance ba haka ba zai same su ba ko ba haka ba sai ki ga in aka tafiya ta tafi ta tafi sai kiga yaro dan yarinya yar kankanuwa shekara goma sha biyu sha uku sha hudu sai a ce miki tana da cuta mai karya garkuwar jiki to malama Khadija biki ce komai ba to ai baraka kamar yadda mamana ta yi karin bayani ni ma daura zan yi ni gaskiya ni ma a bangare na ba na kaunar a ce na tsinci yarinya ma inganta tana talla ga misali idan namiji ne zai yi tallansa wani wani abu ne daban kin san an ce namiji duk abin da zai a rayuwarsa ado ne amma ki ga 'yan mata ni abun ma da yake bana wuce yawanci ba ma cikakkun yan mata za ki ga suna tallar nan ba kananan yara yarinya ce ta fara kai age din balaga to kin ga a wannan lokacin idan kika duba ko a adina ana son yarinya ya zamana tana da kamun kai kuma ana nuna mata wani abubuwa wanda dole sai ta kame kanta ni da ido na akwai yarinya da na gani ta fito talla tana sai da irin gyada akan hanya kuma ta fito da hoda tana shashafa sai na tambaye ta kiwo shafa hoda me yake yi sosai to ni ne tambayar da na tsaya ne mata nace me na shafa sai ta ce mini ina ruwanki ita yarinya wallahi ka ta ce min shekaru nawa ai ga baki ɗaya bata shekara goma sha uku ba. Sai kika tuno min jiya da nake tattaunawa da wasu da suke tallan. Mm. Sai wata yarinya ce ba za ta wuce shekara goma ba sai ta ce idan suna tallan sukan kamar a wai ajiya ta haɗu da wani. Mm. Yake ce mata ke a cikin kowa ce ce mama mm. to kin ga kenan wannan gaskiya ina ina ina da'a a wurin nan mm. wato wannan ya tuna mu da wani dan wato bincike da muka yi bara waccan mm. akan yaran nan masu tallace-tallace a nan gurin muka sami ah, wato bayani na gaskiya cewa har wannan shafe-shafen fa da ake magana a mm. shafe-shafen da a ɗauki hankalin namiji to sai ki kai yaushe shekarun suke ina suka kai ake neman abin da za a ɗauki hankalin ma'ana su masu tallan nan suna shafe-shafe eh shafe-shafen wannan concealer din da wane ne a kwalliya a sa wannan dan a ɗauki hankali mm. sai muke muke tambayar su to shin wannan kwalliyar da kuke yi ta mece ce eh hankalin sai san cewa idan suka yi kwalliyar namiji to saboda ko an sake su ne babu tarbiyya babu guidance na iyaye kuma iyayen da suke rikon su ma da ake dora musu talabar wa'ansu dora musu ake yi wa'ansu kuma iyayen kansu ne suke dora musu a nan gurin ne muka sami yaran da suka fayyace mana cewa ai wannan ne ike jawo musu hankalin maza har a je a yi wani abu da su a biya su kuma a yin wani abin da su da biya shi ma kansa abin yana da aji aji hmm. akwai ajin da za a yi a ce a biya a yi a kudinsa daban yake akwai aji la haulo la ai talla tallan nan in dai ba ta zama wannan abin da bature yake kira absolutely necessary ba ban ba ta da wata fa'ida a cikin ta duk hanya ce ta lalacewa ya sa ya jijjefa yaran a cikin tashin hankali iri-iri kafin ka ce kwabo lokacin da yaniya ta kai shekara goma sha uku a yanayin da muke ci ta fara zama mace yanzu yanzu ta fara al'ada da wani ne kin ga cikin dan kankanin lokaci a ce an samu cikin da ba a so a rasa yadda za a yi a zo ana haihuwa yaran ana kakkashe mana su a titi ana jefarwa a kwata. ni da in takaice miki magana a nan na bar wannan yarinya kafin juya dama a wani bangaren gidan bulo ne sai na ga wanda take wa kwalliyar ya zo babba kuma in gaya miki ba wai matashi ba wallahi in gaya miki an salma babban mutum suka zo suka hanya gidan bulo ɗinsa ni dai da takaicin a raina ta banda wasu wasun shi take shafa wa hodar ga rashin kunya a cikinsu to akin ga su ma kansu al'umma suna da irin rawa da suke taka kenan wajen ƙara kawo lalacewar yaran ta hanyar talla in ba don haka ba ya za a cinka misalin da hadis da bayar mutum babba da hankalinka magidanci ka zo ka latsa yar karam bayan latsa ta ma in ka ci sa ka kwadaita mata wani abu da ba ta da shi bayan da za a yi ta zo shi ka nuna mata wani daɗi da bayan da za ta same shi kuma da ka jawo hankalinta ka nuna mata ga irin bukata da kake da ita da shi dole ta ne ka abin tambaya ana ke dai uwa ce su iyayen a gida idan yaran sun koma musu ba sa ganin wani canje-canje da sauransu wa aikin san saboda son zuciya akwai iyayen da za su ce su ba su san cewa wa'annan munanan abubuwan suna faruwa da 'ya'yansu kenan ba sa kula saboda ba sa kula akwai kuma wa'anda suka sani amma saboda kwaɗayin abin duniyar da za a kawo ba ma za su yadda cewa ana yi ba shi ne matsalolin da muke faru muke suke samun mu a cikin al'umma yanzu wa'ansu kuma da sanin su ma 'ya'yansu suke aikata wannan badalar da sanin iyayen eh saboda kawai sun saka a zuci cewa ta wannan hanya shine za a samu abin da za a tara aiwa yarinya kayan daki kayan su waɗannan yara da kika yi bincike hmm. na cikin ce har akwai farashi farashi da ake wallahi ah, baraka abin takaici abin ciwo wai yaran nan da muka tsaya muna tambaya su ne musu tambayoyi ana gada ana wasa muna dariya da su da komai da komai sai suka ce ai su a yanda suke yin abin su. shi namijin da zai neme su ma eh, kowane irin neman da za a yi musu yana da farashin shi na ce kamar yaya in akwai rabi ko na ce kamar kina nan na ce menene kuma rabi kodu wai idan zai saka ba al'aurarsa a cikin tasu in rabi ne akwai farashin da suke masa in duka kuma zai sa akwai farashin da suke masa na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kananan yara da suke kananan yara masu eh wannan ba su kai shekara goma sha biyar baraka wannan abu abun takaici ne sai kin san abin da yake faruwa da yara a titinan mu akan zancen harkar tallan nan wallahi kwakwalwa ba za ta iya dauka ba. akwai masu shan kwayoyi a cikin su? eh to aikin san harkar shaye-shaye ita kuma aba ce wadda ta zama ruwan dare gama duniya mm. wanda ba za a rasa ba domin na samu ma wani labarin cewa wa'ansu sun ma in sun yi tallar sun gaba in suka ga dama za su bi maza su tafi su je su kwana da su sai su ce wa iyayensu sai su aika saƙo ga iyayensu sai su ce wa 'yan sanda sun kama su suna talla an kulle su. kananan yara eh sun wannan eh eh wallahi abun wato in kin ji su dabaru da yake jikin harkar talla da lalacewar yaran a cikin tallaku abu ne wanda ki ba za ta dauka ba wallahi baraka tabbas wani abun da laifin iyaye dan ba za ka ce ba laifin iyaye ba aka ce ciwon ya mace na ya mace ne duk inda yarinya ta gifta yau ko da da kwana ɗaya ne kika riga ni zuwa duniya ke kuma aka haife ki an jima ko ya kika yi wani abu zan nuna miki na girme ki nan mm-hmm. da lafin iyaye wata kamar yadda anti salma ta faɗa tabbas uwa za ta san halin da yarinya ta take ciki amma fa ko da ta je ta aikata wannan abun mm-hmm. saboda dan abun duniya nan kuma abun da zai miki takaici a kafin masu tallan nan bai idan kin tara abun duniya ba wai fa miliyan goma ko kaza bai dubu dubu biyu ce dubu uku. Eh, kamar ce da nake tattaunawa da su sai ɗaya take ce min eh, tallan da ta ɗora na naira ɗari shida ne kuma ta fito tun daga karfe tara. na safe har wajen karfe biyar da nake tattaunawa da ita ai ina nuna miki shi yawwa wannan ai shine abun da suke siyarwa nufi na idan an ma lalata miki a Allah ya kiyaye abin da ya faru bai fi dubu biyu ne dubu uku fa a cutar da aka yi miki amma ita uwa saboda kwaɗayin wani abun wallahi za su yadda za a yi abun ne abun ba tare da sauki son abu idan ya faru a ƙauye kuma wannan bakin jini ne zai shafi ka wani sa'in ma wani sai ya tashi daga garin to yanzu su ma dan ba ilimi za a ce ba shashanci za a ce da um, son zuciya mm. a ce yake ta yi abu kaza a ɗaki ku za ku binne abu ba shi yasa za ki ga ba yawaice yawaicen ki tsinci yaro an tsince shi a kwata da mm. sauransu. ina ina gwamnati ta ina um, gwamnati ta shigo a cikin wani al'amari ko ba ta da ta cewa ne a'a gwamnati ba ce cewa na ban ne ba ta da shi ba gwamnati ita ce hukuma ita ce doka ni a gani na <clears throat> kamata yi a ce gwamnati ta fito da wani tsari ta yi doka lokacin da aka mai da al'amuran nan suka zama doka na hana wa'annan tallace-tallace shine fa za mu sami zaman lafiya to in an ce gwamnati ma ta yi doka ta su kansu kuma iyayen da muke cewa a yi dokar hana talla su kuma sai su ce mun suke su kuma su attacking government sai to me za a yi sana'ar me za a ba su da a kofar gidanki ma za ki iya zauna ki kafa sana'a a yi ta kuma a sami yadda ake so ko ba haka ba amma ina sai a ce sai a shuru amma ni fa kamar yadda na faɗa gaskiya gaskiya magana gaskiya ita ce gwamnati ce take da hakkin dakatar da wannan abun ko yanke shi gabaki ɗaya inda ta riga ta yi doka ta aje shi kenan ba wanda ya isa ya ketare doka wanda ya ketare doka doka ta ketara shi tabbas kuwa gwamnati ita ce uwar kowa ita ce uban kowa tunda a karkashin ta muke yin komai wasu al'amuran namu dole daga karkashin gwamnati yake ni da a ce Allah zai bani wani matsayi a yadda nake duk da na gode wa Allah a yanzu amma da a ce ni me wani abu ce in faɗa a duniyan nan a garin nan wallahi sai na dakile talla saboda babu wani alfanu da yake kawa in ma a ce maza su rika yin talla tunda ita ya mace idan ɗaya ta gurɓace an ce tamkar dubu ne suka lalace in ta gyaru to tamkar miliyan ne al'umma ga baki ɗaya sun gyaru ni da a ce zan ba wa gwamnati shawara idan ma suna jin mu idan za ta ma yanke hukunci a ce maza su rika yin talla da ba za ka hana mutum ne in ya za a iya cewa ya zama dole tunda sana'a ce amma ba shi a bangaren namiji shi ma namijin ya zamana sai kana da tun da yanzu rayuwa ta canza zaki ga mutum ne ma ya gama digiri yauwa babu aikin yi to ya zama na ko masu digiri ne ko mai ka dogara da kanka tun da ba za a ce za a hana sana'a ba to zan koma kanki duk da dai na ga mun <laughs> lokaci ba eh a wannan binciken da kuka yi an samar da mafita gwamnati ta sani me ya eh, faru bayan binciken a bayan binciken dai da muka yi muka zo muka yi tattaunawa muka kira masana mm. suka yi sharhi mai yawa a kai kuma ya ɗauke mu kaman sati ashirin muna yi an yi jan hankali an yi sharhi kuma gwamnati mun san tana iya bakin ƙoƙarinta gashi nan tana ta wato fito da tsare-tsare to ba mu san ba ko a cikin tsare-tsaren da suka yi an fito da tsarin da zai kawo dakilewar tallan ma kowa ihuta ana sauraro har yanzu. jama'a kamar yadda muka bayyana muku a farkon shirin kai tsaye muna tare da wakilinmu a Kumasi. Ridwan Abbas da bakin da ya gayyato mana kuma layi a buɗe yake ga 'yan uwana mata. Ridwan kana tare da mu? Ridwan? To, salamu alaikum. Salamu alaikum. Alaikum salam barka da shigowa zauren nama a yau. Mun gode da kika amsa gayyata. To barka ka dai na gode ni ma da gayyatar da kuka yi. To ko za ki gabatar mana da kanki? To suna na hajarat Muhammad. To malam. Daga nan kasar Ghana Accra. afuwa ashe dai masu sauraro su mana afuwa ba daga kuma si bane mm. daga Accra to malama Hajara muna so ma mu san takamammi akwai ma wannan sana'a na talla a inda ku kuke gaskiya kwarai da gaske da akwai sana'a na talla wato kuma dai kuna fama da yara ƙanana da yake kawo gurbata rayuwarsu muna fama da waɗannan ƙalubale sosai to kuna gani kamar yana da wani amfani kai ina fa za a ce talla na da amfani ai talla ba abin da yake kawo a cikin rayuwar yarinya sai dai ya bata mata rayuwa don da yawansu yaran zaka ga aka dora musu talla wani na nan daga hannun riko ne za a dora ma yariya talla watan bata saida ba za ki mm. gamu da ita tana kuka tana tsoron zuwa gida mm. don hukuncin da za a mata mm. sai ka ga in ta gamu da lalataccen namiji zai iya nuna mata kuɗi ita kuma in ta ga kuɗin dan ta san ta karbi kudin ta tafi da shi gida za ta fita daga cikin wannan halin da take sai ki gani ita kuma ta bi shi to in ba sa ba daga nan sai ki ga rayuwar yariya ya lalace to malama hajira kada in katse ki ga wani kira nan na shigo mana ne muna tare da wata fatima fatima mm. daga Sagu. Fatima Sani. To, wasu... Fatima Sani daga Sugu. To, Fatima Sannu da zuwa zauren namu. menene kike menene kike so ki ce akan wannan lamari na talla akwai maza masu yaudaran to fatima ke kina talla ne akwai maza masu yaure yan mata to me kike fatan ki ga an yi don dakile wannan matsala fatima yana da kyau a ce kowa ya su rinka faɗakar ina ba ke ni da. Fatima, mun gode sosai Fatima. <laughs> To ƴan uwana mata <laughs> layi a buɗe yake domin ku kira ku bayyana mana Fatima ta zama ta farko ta akan wannan batu. <laughs> <laughs> Fatima da Fatima da waya ke nan. Eh, bari mu koma Ghana to. Lambar dai da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Yanzu bari mu koma wurin um, malama Hajara da take mana bayanin yanayin wato talla a inda su suke. Hello? Hello, ina tare da ku. Yawwa. To, kina kamar yadda nake mm. faɗa miki da yawa za ki ga yara ƙanana a harkar talla yara ƙanana aka musu ciki. Wata ma bata kai minzilin shekarun da ya kamata ta haihu ba ta ɗau ciki ba. Amma ta hanyar talla suke ga rayuwarta ya lalace yariya an mata ciki. Kuma aka mata cikin nan kuma ba za ta san wanda ya mata cikin ba. Hmm. Karshen ta kuma in gidan ruko take sai ki ga hmm. an kore ta. To hajiya Ta tashi. a ganan naku akwai wani abu da ake yi ko matakin da ake ɗauka don ganin eh, wani ganin an magance wannan matsalar wani tsari haka dai akwai tsari da ake ake yi a kai mm. amma abin dai sai dai a ce dai to Allah dai ya kyauta amma don tsari kan a kai ana mm. an ɗauki tsari an ɗauki mataki a kai amma har yanzu ba cewa abin nan nasara a kai ba da yawa wasu maza ki ga yaran ma sun gudo ne ma daga gidan iyayensu ma mm. saboda watan ta shigo cikin birni nan ta zo ta yi yawon a ko'insu da ake muke ce musu masu arzaka ya haka in mm. yara ne kanana zaki ga wata yariyar ma ba ta wuce shekara goma ba ko takwas mm. amma sai ki ganta wai ta zo cikin birni ta zo neman kuɗi saboda yar uwarta ta zo ta nemi kuɗi ta koma kamar lokacin da akwai lokacin da nake sai da kayan na wata yariya da take min aiki yariyan ejin ta wuce a ce kamar shekara goma sha ɗaya ba. Na tambaye ta na ce me ya kawo ki cikin birni kike aiki ba sa ki makaranta ba ne sai ta ce min an sa ta makaranta amma guduwa ta yi na ce guduwa kika yi me yasa wai ƙawayenta sun zo ni aiki irin aikin da ita ma take na amma sun kai kuɗi da yawa saboda haka shi sa ita ma ta gudu amma daga baya ta kira iyayen nata ta musu bayani cewa ita ma ta zo neman kuɗin ne sai na tambaye ta iyayen iyayenki ne da suka haife ki ko dai wurin ruko sai ta ce min wurin kanwar uwarta take to haji hajara kar in katse ki ga wani kira nan kuma ya shigo mana salamu alaikum hello Hello? Kana jin mu? eh jin ku. Yawwa. Yana kaɗan za ka rage rediyon naka, akwatin rediyon naka. Eh, to yanzu to wa muke tare da shi To filin da yau na mata ne akwai matarka ko kanwanka ko diyarka tare da kai mm. wacce za ta yi magana? Da alaman babu. To kamar ma ni layi ya <laughs> eh. goce. Bari mu koma Ghana. To su ma Ghana da da alaman layi ya goce. Su ma dai? <laughs> Haka yake. To jama'a. Ina kai. A tana tare da mu. To, eh, ina nan ina kai. To daga ƙarshe me zaki ce dan lokaci na karatuwa? Ok, to kan haka kuma gwamnati ta ya ɗau mataki akan wannan don saboda yaran da kansu wasu irin waɗanda nake miki bayani kan wannan yariyar. Eh. Ana kama su ana kai su a nuna musu sana'o'i na hannu haka saboda su samu dogaro da kansu. Mm. Saboda kansu zo su shiga cikin rayuwar da za su gamu da miyagun maza don da haka ma zaki ga wasu ma har cikin harkar shaye-shaye sukan shiga to gaskiya gwamnati dai tana iyakan kokarin ta kan wannan eh, lamarin da muke ciki akan kama ta kai hajiya hajara gashi nan wato dan yana daga mana hannu lokaci yayi to masu sauraro anan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau da fatan ku amfana da darasin da ke ciki yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da engineer mu na yau Mr. Dan Crofton tare da abokiyar aiki na da ta gabatarwa Madina Dahiru mai shanu da Hafiz Babali Baballe da ya amsa mana waya ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington nake sallama da ku. Wasanni na motsa jike dinkin su fita share ba.